musguna musgunawa jama'a yayin gudanar da ayyukansu shine abin da masu zanga-zangar suka zargi jami'ar rundunar 'yan sandan ta kuma neman rusa rundunar na daga cikin bukatunsu. Ko da yake hukumar 'yan sandan ƙasar ta sanar da rusa rundunar ta tare da mai gurbinta da wadda aka yi wa lakabi da suna SWAT amma masu zanga-zangar sun ci gaba. Dr. Nasir Adamu Aliyu lauya ne mai zaman kansa a Kano kuma malami a jami'ar Bayero Kano ya ce akwai bukatar samar da cibiya ko hukuma mai ƙarfin gaske kuma mai zaman kanta wadda za a ɗorawa nauyin ladabtar da 'yan sanda a Najeriya kwatankwacin wacce ake da ita a ƙasar Birtaniya. Akwai Medical and Dental Practitioners Tribunal wato kotu mai bincike da tantance laifi na likitoci a karkashin dokar ta akwai kira medical dental investigation panel wato kwamiti na binciken kwakwaf na laifin likita idan wannan kwamiti ya yi bincike yadda dan sanda yake binciken laifi haka suke binciken likita tabbatar da laifi ya yi laifi in ya yi amma kuma su tura shi gaban ita kotun in kotun ta fahimta cewa akwai laifin ta tabbatar masa haka ya kamata a samu inda kwararru a bincike misali a ira musu kansu yan sanar tsofaffi wanda suka ritaya kaga ba sa neman promotion ba sa neman alfarma a neman lauyoyi a neman kungiyar yan jarida masu kare hakkin dan adam da kuma kungiyoyi masu zaman kansu a samu wancan alkali ya kasance shine shugaban bincike to ya waje ba lalle lalle a kafa yan sanda masu binciken su in sun gani su caje su zuwa gaban alkali a hukunta su to wannan shine garin bawo na gaskiya amma duk wannan cin wuka ce a daina in ka ce a daina sa su an daina sa su an yi su wat duk zancen banza ne ba abin da dina wallahi shi kuwa sanata Masaud El Jibril Doguwa tsohon wakili a majalisar dattawan Najeriya na cewa kila ne gwamnati ta dauki matakan hana amfani da matasa domin yi mata zanga-zanga rigingimin nan duk da aka samu nasarar ɗauko mutane suka fito din ko suke kokarin fitowa shine makarantu da aka kulle saboda haka kowa hankalinsa ina nan a gida da an ce fito puf sai ka ga mutum ya fito da haka gwamnati sai ta ankarar da mutane ke kokarin kawo waɗansu abubuwan da za a tafiyar da mutane rayuwarsu ta inganta ta tabbatar da cewar an koma makarantu hankalin kowa ya koma kan harkar karatun shi su tabbatar da cewar mutanen da suke da hakkoki a ƙarƙashin gwamnati walau sun yi aiki ba a biya su ba wajen aikin su an karya su walau sun yi harkokin kwangilis waɗanda suka aka tabbatar sun gama gwamnati ta yi ƙoƙari ta biya su kuɗaɗen su to wannan zai taimaka nesa ba kusa ba wajen sassauta rigingimu da mutane za su dinga haɗa kai domin a ce za a yi wa gwamnati zanga-zanga. batun samar da horo ga 'yan sandan Najeriya na daga cikin al'amuran da masana ke ganin wajibi ne a baiwa kulawa ta musamman yayin wa rundunar 'yan sandan Najeriya garan bawul. yanzu a duniya an daina bata lokaci a yi duka mutum yan sanda su yi ke mutum ya ansa ya laifi a je da a zuwa wahala banza a biya kasa samun kuma an bata kudin mutane an bata lokaci an wahala da mutum amma in akwai training da bincike na musamman da hanyar kimiyya forensic science da forensic investigation duk wannan abu ya zo sauki so kaga training ya zama wajibi Dr. Nasiru Adamu Aliyu kenan lauya mai zaman kansa a Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria